kwana musulmi akwai abin da yake faruwa yanzu a kasan nan bayan wannan cuɗe da aka yi don kare annabi don kare martabar annabi mutane sun kuka su zubar da hawaye an je wa gwamnati an yi zama da su gwamnatin kano an kira sadar an gaya musu ga wani bala'i da ya karo mu a kano dole sai gwamnati ta sa hannu saboda a murkushe wannan barnar saboda zai iya jawo bala'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya Allah ya jarabe mu Kano ana san annabi a sama duk duniya ta san ana san manzan Allah to amma abin mamaki a duk Najeriya duk arewa kuma duk Afirka gabaki daya babu kuma garin da aka samu ake samun hari da ake kai manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam kuma abun bakin ciki sai ya rinka fitowa daga bakin waɗanda suke cewa suna san annabi to wata dabara kenan aka yi sai aka shiga rigar son annabi kuma sai ake cin mutuncin annabi a yaƙi sunnar manzan Allah a yi faɗa da ita kuma a yaƙi masu ƙoƙarin kira akan sunnar yanzu ko an yi mutum yake yace yana son annabi ko yana kira a kan sunan manzo Allah ai ya kamata ka tsaya ka saurare shi ka tabbatar da karyarsa kafin kai masa abin da za ka yi masa so amma abubuwa sun faru bayan an yi wannan mukabala sai ga wani malami ko wani limami daga cikin limaman Abuja limaman Central Mosque na Abuja ya shahara da duk lokacin da malamai na sunna suka yi wani bayani da ya shafi sunna sai ya yi bita da kullai sai ya fito ya yi suka a kawanawa tarihi ya tabbatar duk lokacin da aka samu waɗanda suka taɓa annaba a nan kano da wajen kano wallahi mutumin nan sai ya fito ya yi wata magana ko a fili ko a ɓoye ko ta waya ko kuma ya zauna a gidansa ya yi bidiyo ko kuma ya zauna a majalisinsa sai ya soki waɗanda suka kare annabin nan sai ya soki waɗanda suka kare sunan nan saboda bala'in iyayya da gaba da sunan masu Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mutumin da ake ta yadawa kwanaki da hotonsa da komai da bidiyonsa yana faɗan cewa ƙasar Saudiya mutane ne da suke da'awa ko suke kira akan ta'addanci da taimakon da'awar ta'addanci sun caccanja hadisan manzon Allah an wanke hadisai an cire su an yi kaza da sauransu muka yi masa raddi muka maida masa martani ba a kare ba kwanaki nan wasu yara suka zagi annabi aka kai su police station haka kai su ga hukuma za a dau mataki a kansu sai da yayi magana sai da ya bi yana ta buge-bugen waya bai san duk mun sani ba muna da saukin ka wallahi kuma muna sane da duk abin da kake abun baki ciki a ce limami a central mosque na abuja ya fito yana yaƙa sunna yana faɗa da sunna gwamnati me kike yi ba za a duba sha'anin wannan mutumin ba masallaci ne wanda yake mutar masallaci na kowa yaya za a yi amfani da wannan kujera ana yaƙar addinin Allah ana yaƙar sunan manzon Allah sallallahu yana amfani da wannan kujera ta limanci da yake yana fitowa yana magana yanzu hatta wannan tudan da aka yi abun mamaki mutumin nan abun mamaki amma ba mamaki Allah shi yake bayyana gaskiya mutumin ne ya fito yana cewa shi wannan al'amari yana ganin ma duk farafaganda ce ba a yi adalci ba abubuwa ne waɗanda ba a bisa yadda suka kamata ba wannan mutumin ba farin yi ba ba a ba ne ya kamata mutane su ne ba ridda ya yi ba kuma ya faɗa a cikin maganganunsa cewa shi fa bai saurari wannan abun ba bai saurari maganganunsa ba a duniya bai taɓa sauraran sa ba ko na minti biyu dan wannan abun ne ba da ya faru ya ji ana haya-haya ya ɗan ji na minti biyu zagin sabbai ne kawai zagin sabbai ba kabira ba ne yana ta karanta abin wai zan mutum fa yana ga mudiya zagin sahabbai fa ba faridda bane zai iya zama ridda in kai kaza in kai kaza dan ya nuna mutane zagin sahabban kan a dauka wani tashin hankali ne abin mamaki limani a abuja limani a central mosque kuma annabi aka zaga to tun da kace baka ji ba to ya za ka yi comment akan abin da baka ji ba ya ce da ya ji maganganun da wannan zindiɗin ya yi Yake wai a fadarsa a fadarsa fa wai wanda ya mutu to tunda ba za ka saurara ba ba ka ji ba kuma an ce maka annabi aka ci mutunci annabi aka ci mutunci muna da shi a kasar muna da shi a bidiyo muna da shi a audio to me yasa za ka zo ka sauki abun waɗanda suka kai shi ƙara waɗanda suke masa raddi suna da wata manufa ta su ta daban ba ta musulunci ba suna da wasu akwai siyasa a cikin wannan abin akwai kaza shi yana ganin shakiyanci ne kawai wannan abin wane ne wane ne wa ya Allah ya hadi ne masu wa zai yi ba nan bala'i ya Allah muna kira ga gwamnati kamar yadda idan an yi abu da zai iya tayar da hankali muna gaya muku gaskiya wannan mutumin abin da yake yi fa ba zaman lafiya zai kawo ba wallahi da wani mutum ne ga magana haka can a gefe to da mun san irin raddin da zamu yi masa mai sauki amma yana amfani da babbar kujera ta limanci a central mosque masallacinmu na najeriya gaba daya kuma yana yaƙar sunna tarihi ya nuna duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutunta annabi inda an yi magana a sai wallahi sai ya guje da kullai kuma ku lura da shi to muna baka shawara ka je ka saurari abin sai ka fito ka ɗebo makamanka kai ma sai a zo a zauna kai amma in baka saurara ba kai mani shiru tun da ka kama ka kake baka saurara ba to zama da zaka kwarai ya za ka wautar da hankalin mutane ya za ka wautar da hankalin duniya ka ce baka saurara ba to me yasa ka yi magana ka ce wai propaganda ce yanzu wannan abin da aka yi propaganda ne duk da shi a wayoyinku shi da ya yi abin an rika shi bai ce propaganda ba ne sai kai saboda mai hikiji kin sunna kin ahalu sunna kin da awata sunna kuma alhamdulillah ba malamin sunna kaɗai suke wannan ba a cikin waɗanda aka yi zaman da su akwai wanda ke ɗan ɗari da sijjaniya amma duk mun yi ittifaqi Sheikh karibullah shugaba ne na kadiriya tare muke da shi akan wannan aqida cewa bai yarda da shi ba to dan ne yasa wani kuma zai fito da yawa a nan Kano akwai shehu shehu shehu an san shi tare muke da shi akan wannan aqida ba sai yarda da cin mutuncin annabin nan ba da zakin sahabban nan ba to yaya wani zai fito daga Abuja daga masallaci yana amfani da kujerarsa yana wutar da hankalin mutane ba mu ji daɗin wannan abu ba amma muna fatan ka gyara lafazinka kada kada ka barar da kimarka da darajar ka tun wuri ka tsare girmanka ka tsare kimarka amma wallahi duk wanda yake kariya akan cin mutunci annabi wallahi ba za mu kyale ba mu ma babu wata kujera wallahi da za mu naga mata gaba akan wani abu babu ita kuma wani aqidan mu ne kuma wani a ce muke rayuwa ku fito ku taimaki gaskiya to ina son annabi ka ce saboda tsabar tsaunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka saurari abun ba kai gwanda ma ka mutu akan ka saurari wannan abu to kuma sun yi kokari dan kare annabin kuma ka zo kana susan su ka ce wai siyasa ake ka ce wai farfaganda ake ka ce wai suna da wata manufa ke tsafi kenan a kyale shi gara mai hukunci ka faɗa kowa ya ji duniya ta ji yara suna ta maka comment a facebook wanda bai kai ya kawo mai zo ya maka magana mara daɗi amma ba mamaki duk mutum da yake neman shura ko yake neman a san shi to sai ya nemo hanyar da kuma zai bi da ma mutum ya yi kokari ya nemi a san shi akan bin annabi akan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma muna kyautata maka zato muna fatan ka tuba ka gyara lafazinka amma in baka gyara ba to lalle ka saurara ko ka sa ɗalibin ka ya saurara maka ɗebo littafin ka daga abuja da katsinan duk ta zauna da ko ina ne ka zo a zauna da kai ko mu je tattalin lokacin a je a zauna da kai ka kare abin da abin da ba muna kira ga fadar da ta hada mana taro a santaran bankin da tarabi umar lije ne yana nan malam kabir gobaron bai yana nan mu je a haɗu gaba ɗaya a yi taro ka zo ka kare wannan abin da abin da ya faɗa baka ji ba bai kamata ka yi magana ba wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah